الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka da muka taru a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin sarki sama'ila muhammad mera a nan cikin ganin argungu domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki yau muna uku ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da yau muna uku ga watan shida miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu insha Allah ta'ala za mu ɗauka karatu na ma kwana wancan sati duk da yake ban ɗauka ne zan karatu ba yau Allah ya sani saboda haka insha Allah ta'ala in ba a manta mun tsaya aya ta 26 cikin wannan suwa mai ɗauka sotun namli yau za mu tashi aya ta 27 insha Allah ce, wa huna ma'udu sujud inda muka tsaya shekaran jiya na auren sujada ga mai karatun ƙur'ani. idan mutum na tilawa ya cika sharuɗa ya kawo nan sai ya kai goshi ƙasa ya sujuda ga Allah saboda ka insha Allah ta'ala yanzu zamu tashi qala sananzuru a sadaqta qala a sadakta an kunta اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظروا ماذا يرجعون shi ce ƙara Suleiman alhuda-huda annabi Suleiman ya ce ma tsuntsun nan alhuda-huda wannan labarin da ka kawo wanda ka ɗauko daga wuri mai nisa daga ƙasar saba'a sanan zo za mu kalla za mu duba mu gani a sadakata shima akhbarta na bihi shin ka faɗi gaskiya a cikin abin da ka ba mu labari da shi labarin ga da ka ba mu gaskiya kwa faɗi ko kuma ka riga mu labari shaci faɗi don mu yahi maka kaga wannan shi aka so ga shugabanni idan shugaba aka kawo mai labari sai ya tsaya bincika ya gani za mu saurara mu gani za mu duba idan ake za mu duba kenan ba shi kaɗai ba kun san dama mulki na daga cikin abin da ka sa masu mulki na yin jam'i ce za mu yi saboda ba shi kaɗai ba akwai abokan shawara annabi sulaiman yake cewa sanan zuru za mu diba mu gani a ta shinkafa ɗi gaskiya am kunta min alkazibin ko ka kasance daga cikin makaryata ai min hadha nau ko ka daga cikin nau'in makaryata labarin ga da ka ba mu na ya kai huda huda sai ce fa huwa ablagu min am kazabta fihi a ka'idar balaga na larabci am kunta mil kadibin ya kai matuƙa bisa ga kaci am kazabta fihi sun madallahun alma sannan hudu da ya gwada musu inda ruwa suke dama shi aka jira ya gwada inda ruwa suke to bayan ya faɗi uzuri ne ya ba da labarin abin da ya ginsa ya gwada ga inda ruwa suke fa kurija sai aka fitar da ruwa Warta wau kowa ya sha ruwa ya ƙoshi wa tawabba'u suka yi arwalla wa sallu suka yi sallah maka kataba Suleiman kitaban sannan Annabi Suleiman ya rubuta wasiƙa Annabi Suleiman ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarauniya Bilkisu wannan ya sa na tuna maganar da wani malami ya ce arwalla daga cikin khususiyya wannan al'umma yace duk al'ummar da suka gabata ba su bayan yin arwalla ba sai mu to kaga wannan magana da malam gumi ya kawo anan ta bar cewa kenan ba mu dai mun kai arwalla ba annabi Suleiman alaihi salatu wassalam yayi arwalla shi da jama'a ta kamar yadda malam ya kawo anan to ga sifar wannan wasiƙa da annabi Suleiman ya rubuta sai ce min abdullahi Suleiman ibn Dawud daga bawan Allah Suleiman dan Dawud kun ga bai ce nabiyullahi ko rasulullahi ko malik ya ce min malik suleiman ba sai ce min abdullahi saboda tsananin tawali'u amma wani izu rubutu sai ka sai ce alhaji wani ko dokta wani ko sai ya fara rubuta ko dan ka ɗauki wasiƙa da muhimmanci to ya ce min abdullahi suleiman bin dawud daga bawan allah suleiman dan dawud ila bilqis malikata saba zuwa ga bilqis tauniya saba kada sai girmama mata ya bata matsayinta yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wasiƙa take farawa assalamu ala man ittaba al huda aminci zama lahiya ya tabbata ga wanda bi shirya amma ba'du bayan haka falata alu alayya kada ku yi girman kai a kaina kada ku yi min girman kai wa atuni muslimin ku zo min kuna masu miƙa wuya sun maɗaba a hudun miski sannan ya ruhe ta da almiski ya sama turare wa khatamahu bi khatamihi ya sama stampi ne buga mata sun maƙalar hudu sun nace masu na huda huda an shi tafi shi yasa al'adar wasiƙu na manyan mutane ba a san a ja dogon dogon turanci don shi babban mutum bai da lokacin tsayawa karanta dogon surutun ka shi za kuna ganin da application da sauran wasiƙu da ta ƙarir da wasu ilanat da ake rubutawa duka ba a ba a dogon rubutu dan dan na aka rubuta yanzu ka wanga wasiƙa duka tsara uku ce kuma ta farko ita a complete ta biyu ba ta ba ta uku ma ba ta duka ɗara biyu na ba shekara biyu na an yi an gama kenan in za ka rubuta babban mutum wasiƙa kakka rubuta kakka dogon surutu ina diba ga kayan shahi biyu ko uku sai ce kayan wanga bai sama abin da yake saboda kun ga annabi Suleiman ya yi hikima ya rubuta mata kalamai takaitattu min abdullahi suleiman ibn dawud ila bilqis malikat sab'a bismillahir rahmanir rahim assalamu ala man ittaba al huda amma ba'd fala ta'alu alayya wa atuni muslimin ima ka ba duka body na lata din in kun san ita wasiƙa tana da al'unwan, tana da lubbul mawdu tana da al khatima duka lubbul mawdu in fala fala ta alu alayya wa atuni muslimi shine a bodi din ta da kawai sai karshe ya samu ta sam ya rufe ta shike to kun ga ba alhuda huda shi to yanzu ta hi ka taya kai mata ba kai ka sanya take ba ce eh to ka taya kai mata sai mu ji abin da alhuda huda yi اذهب بكتابي اذهب بكتابي اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظروا ماذا يرجعون يتي اذهب بكتابي هذا تفيد وانا وثيقة تاوى فألقه كجيفة إليهم زوا غريس أي إلى بلقيس وقوم هذا متى sun matawalla sannan sai ka ɗan juya ka ɗan laɓe kuma gehe anhum da gare su wa ƙif ƙariban minhum ka tsaya kusa da su fanzur sai ka kalla ka gani ma za yarji'un mi za su dawo da shi me a jawabin su ma ya ruddu na mil jawab mi za su dawo da shi daga daga wato amsa za su ba su kai tsayin ka ka gani yace fa akhadahu sai hudahu da ya ɗauki wannan wasiƙa wa ataha ya zo ya same ta wa haulaha jundaha gefen ta akwai rundunar ta soji sun kewaye ta soji na yaƙi sun kewaye ta ko ina wa alqahu fi hijriha sai ya jefa cikin dakin ta sai kuma jeho ya yi da ma sun suna ba mutum na bale a san ga abin da ya kawo shi ita kan ba san cewa wanga tsuntsun ga abin da ya kawo shi ko shi tsuntsun na da hankalin abin da ya kawo shi amma ita ba ɗauka yana wani abu ya kawo shi ba yanzu in ka to kai tsutsu iccen kofar gidanka ni za ka dauka kana ɗauka wani abu ba ka ɗauka komi illa kawai kai dai baka san ke faruwa ba to kawai ita yanzu ta ga wasiƙa ga ta amma ba san kawo ta ba mi take ciki to shine balan mara atu lokacin da ta ga wannan wasiƙa din adad, sai ta girgiza hankalinta ya tashi wa khaba'at khawfan sai ta yi tawali saboda tsoro sun waqafat ala ma fihi san ta tsayu akan abin da a cikin wasiƙa. ta buɗe ta karanta dama ta yi karatu ta buɗe ta kamina a cikin wasiƙa domin kafin takarda in ta taho ma kana tsaya ka diba ga yana shi yasa kana ganin akwai wani malami da ake ce ma wannan dr mai hankali sokoto ya yi wani littafi da aka ruwa zaman fi ulumin qur'an yace misalin mai karatun Qur'ani bai sa abin da a ciki ba yace kamar misalin hakimin ƙauye an ka aiko mai takardar da dare daga ke ne wanda abin ya aiko mai wasiƙa cikin tsakiyar dare ko da tattaho babu duk garin gaba babu babu mai hitila bale a yada a gami a cikin wasiƙa da wani hali za a shiga da shi a misalin mutumin da karatun Qur'ani bai san ma'ana ta yana iya fanna ciki bai sani ba ya bige wani wuri inda bai dace ba a samu matsala ubangiji Allah ya kare mu yace sun maka sana tattace wa jama'ar ta li ashrati qaumiha ta soke wasu manya sai sai mitin ta kira su suka yi manyan mutane ta ya ayyuhal mala'u ya ku manyan mutane na inni wulqiya ilayya kitabun karim lalle ni an jeho mini an jeho zuwa ga ni kitabun wato wata irin wasiƙa wani irin rubutu karimun wanda ke mai daraja ne saboda mu'azzamun maktumun wato takarda ce abin girmamawa kuma an samu ta stamp an buga mata wannan shi asirin da ya sa ga manyan ofisoshi duk ofis inda ya kai yana da stamp ne da ya ka bugawa inda duk aka diba ga wannan stamp kuma shi stamp asali da damu domin annabi suleiman ya yi zama da stamp kuma yana khatam khatam wanda yake buga wasiƙa sai ya aika takarda sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne na tam na annabi yace da mislu zirul hajala ya da kasan misalin kwantan tabara haka nan sai kulli ne yake shi ba murabba bane ba ko kwana bane haka yake da kasan zanen kwai kwantan tabara haka nan wannan stam yake kamar da hadisin bukhari yace na annabi ga kafadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake an rubuta Muhammadu kuma shi ba wai zane na wani abu ba don in zane wani ba za ka ga in yi wanka sai ya goge to haka Allah madaukakin sarki ya race shi da shi wannan stamp din za ka sama da matsayi kwarai da gaske shi ne ce wannan takarda tana da girma tana da tana da muhimmanci kwarai da gaske qala ibn abbas an annabi sallallahu annahu qala daga dan abbas Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu annabi ya ce karamatul kitabi khatmuhu abinda a darajar wasiƙa a sa mata stamp yi sign ƙila le karin mazmumi yace saboda karimcin abinda a au mursiluhu ko kuma karimcin wanda ya aiko takardar nan au le garabar sha'ani ko kuma saboda bakunta sha'ani takarda ba a san a ciki ba dole sai an bude an kai na Allah madaukakin sarki bayanin abinda wasiƙa ta ƙunsa suwa kan suka suka ga rubuta innahu min sulaimana ya يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين to shine Allah madaukakin sarki yake cewa da suka bude wasiƙa suka rubuta innahu min Sulaiman lalle wannan takarda daga Suleiman take wa innahu kuma lalle abinda a cikin wasiƙa nan bismillahir rahmanir rahim tana budewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai da yace Allah ta'alu alayya kada ku yadda ku zo mini anan mana kada ku yadda ku yi girman kai a kaina kada ku min dagawa wa tuni ku zo mini musulmi kuna musulmi kuna musulmi kauya wannan umarni yake basuwa yace an mufassara wala nahiya ai la takabbaru kada ku yi girman kai kama ya fa'alu jawabir fil muluk kamar yadda kangarrun sakuna suke yi kada ku yi mini haka nan kariba yadda mutum na bude wasiƙa ya bada umarni ciki Allah ta'alu alayya kada ku yi min girman kai wa atuni muslimin ku zo mini kuna musulmi kuna masu mika wuya kaga umarni ya kamata in suna gan cewa sarauniya ce mai ƙarhi sosai to yau ga wani umarni ya zo ba san kowa ne ne ba da waɗannan kalamai masu girma masu nauyi kaga dole sai an tsaya a yi shawara me ya kamata shi ne yake cewa inna wa innahu bismillahir rahmanir rahim shikenan bayan ta ga abin da a cikin ta kira ta kira mita qalat ya ayyuhal mala'u aftuni قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين to shine Allah ta'ala yace qalan sake ita Bilkisu take cewa ya ayyuhal mala'u ya ku manya manyan mutane abin shi abokan shawara ta wato cabinet kenan waɗanda suke da su ake shawara aftuni ku yi min fatawa ku bani shawara bi taqiqil hamzatain wa qul bi tasiliha ya eh, aw bi qalbiha wawan yace ai ashiru alayya ku bani shawara fi amri a cikin al'amari ma saboda kun sani ma kun tukaɗe a dam'aran ba kasance ina yanke wani al'amari ba yin hukunci a kai ne ƙaziyatu ba kasance ina yanke hukunci a kansa ba hatta ta shirin sai kun halarto ni kun bani shawara shi yasa daga cikin kwaliti na shugaba ya yana ba jama'a ta shawara ya kira a to a zamna domin duk lokacin da aka zamna Allah madaukakin sarki na haska ma wasu daga cikin da ake zama da su su bada shawara abin da an mahita domin kuna gani har da manzon Allah kai ne sallallahu alaihi wasallam yana shawara sahabbansa Allah ta'ala yake cewa wa amruhum shura bainahum wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ta'ala ya ce wa amruhum su musulmi al'amarin su shura bainahum shawara ne tsakanin su zama akai a tattauna ko gidanka in zan baka shawara da matanka to sai ai samu matsaloli tsakanin da Allah amma in zan kana shawara za a samu sauki shi kai ne rasulullahi yana samun wahayi daga Allah madaukakin sarki amma kuma Allah da kai ne ce wa shawirhum fil amri kai shawara su cikin al'amari na addini biya ta so ya shahe su ka kira su a zama a shawara sai da ma Allah madaukakin sarki ce laula kitabun min Allah sabaqa laula kitabun min Allah sabaqa lamasakum fima akhadtum fi azabun azim Allah ta'ala yace laula kitabun min Allah sabaqa ba dan hukunci na Allah da ya gabata ba ko umarni na Allah da ya gabata na cewa wa shawirhum fil amri kai shawara su cikin al'amari ba dan da aya ta gabata ka nemi shawarar su ba to lamassakum fima akhadtum fihi azabun azim da azaba mai girma ta kama ga abin ka kuka amsa hannun kafiran nan kashe su ya kamata a yi Wa fara badar kenan to ya Allah ka ba mu ikon ganewa shawara tana da muhimmanci kwarai da gaske jama'a a cikin kowane al'amari idan aka yi shawara aka yanke al'amari to Allah zai sa haske a ciki ubangiji Allah ya ba mu ikon ganewa shi na subhanahu wa ta'ala yake cewa ta ce ma a tan amran hatta tashhadun ban kasance ina yanke wani al'amari ba sai kun halarto ni kun bani shawara qalu sai suka ce nahnu ulu quwwa suka yi barazana suka ce nahnu ulu quwwatin lalle mu mu ne ma ƙarfi. wa ulu ba'sin kun mu ne ma abuta yaki tsanani shadid mai tsanani ai ashabu shiddatin fil harbi mu ma'abuta tsayi ne wajen yaƙi yaƙi din ya kai a yi ne a kwan a yi ne a kwan muna yi ba mu kasawa kawai in ke ba da umarni a ce kawai a gwabza yaƙi ko wane ne wal amru ilai. saboda mummu mu da al'amari zuwa gare fanzuri ki kalla ki gani ma za ta amurin me za ki umarni a kai umarnin ki kawai muke jira da abin kika ce ayi yi zai na ɗaya ki za mu miki ki mana ki ba mu umarni kawai muka jira kaga gabar barazana ta yi ce a ku dai ku saurara ba magana yaƙi ta ba ku bari mu gani sai ta ce qalat innal muluka idza halu qaryatan قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون يوا مسلمي wannan na gwada cewa ita bilkisu wato tana da ilimi na daga cikin ilimi shine karatun tarihin wa'in suka gabata ta karanta ga tarihi ta gara cewa lallai sarakunan sarakuna na da wallahi in sun kauta suka shiga cikin gari suna darkake mutane kenan mutum in yana tarihin abin da ya gabata to shi zai sa ya yi sauna kada ya irin abin da wa'ancan suka yi su ma ya samu matsala ta ce musu kala ta ce innal muluka lalle wa'ancan sarakuna wa'anda muka sani a da idan dakhalu qaryatan idan suka shiga damara suka shiga cikin wani gari afsaduha suna bata garin nan bit takhriri za su roshe garin su faffalle garin gaba ɗaya su ya mutsa shi waja'alu kuma zai sanya a'izata ahliha wato jagororin wannan gari sai su mushe su adilla kaskantattu don kana basaraki a kamuka a daure ka a saka cikin yagwaye ko cikin sarka jama'a basaraki ya walakanta ko bai walakanta ba to saboda ka wallahi haka nan suka yi in suka su za su iske a izzata ahliha masu buwaye garin masu mulki za a mashe su kaskantattu a mashe su cikin yagwaye da sarƙoƙi wallahi haka nan wa'annan sarakuna kai wa kadhalika yaf'alun kama ka kuke ai mursilul kitabi idza dakhalu biladana Wannan suka aiko ga wagga wasiƙa in suka shigo garin mu wallahi suna aimana haka kaga gabanta ya faɗi don saboda da dibin wasiƙa ta to da umarni da zahi zahi haka ka san cewa wanda ya aiko ta wallahi wallahi ba karami na ba ba roƙo ba komai ba kawai ka ji an baka umarni ka san dole gaban ka shi faɗi aka mutum ya kira ka waya ce to yana kiran ka to malam zaka yi kila wanga da kira ba na ko kuma wani mai gida na ko kuma wani ma haka zaka dauka ko ba gane ko yana ba zo ga ina kiran ka hito ga na kofar gidanka kaga da ji wanga umarni kana abin zaka fahimta wanga da ya kira ka to sama gare ka yake ko ba saboda malaman balaga suka ce shi umarni na hakika daga sama yake zuwa ƙasa amma in umarni ya tashi daga ƙasa ya sama ta wannan roƙo na du'a'i na roƙo na aka amma tsakanin waɗanda suke matsayin su guda shi kuma in ka ga an roƙa to shi kuma shi aka ce ma iltimas nema ina neman ka ba ma babu dole amma shi umarni daga sama aka ce zo ina kiranka to wannan umarni daga sama ke shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa kazalika yaf'alu to sai ta yi wani dubaru ta ce wa inni mursilatun ilaihim lalle ni mai aika musu ce bi hadiyatin da wata irin kyauta fanaziratun sai in in kalla bima yarji'ul mursalun da ni yan saƙon da dawo min ta ce zai shiga kyauta ta musamman in aika in ce a kai suka ce in ba saraki na mai kudin duniya zai zai gangami kyauta sai ya ajiye shi hamun lahiya mu ta mulkin mu amma in mutunan da rasulullahi ne to wallahi kyauta gabe a fata yace bima yarji'ul mursalun da mi yan sakonni za su dawo muna wani muka aika min qabul hadiya na karɓo wannan kyauta aurar da kun kuma mashe ta yace in kana malikan ha, in habba saraki da irin sarakunan duniya zai karɓi kyauta ta yi aw nabiyan lam yaqbalaha lam yaqbalha in ko annabi Allah ne wallahi bi amsa fa arsalat khadaman sai ta aika masu hidimarta zukuran wa inasa maza da mata ta aika su alfan bisawiya ta aika masu mata hidima wajen su dubu daidai wa daida ce wa khamsu mi'ati labina min zahabi sannan ta aika tubale na zinari tubale na zinari wanga danye zinari wajen tubale ko kuma a ce mulmuli, ko a ce dunkule biyar watajan mukallalan bin jawahir da kuma hular sarakuna wadda an riga an yi mata kawa da kayan kawa na musamman wa miskan wa ambaran kuma ta ba da almiski mai yawa da turaren ambar wa gaira da da wani wannan kayayyaki ta ba na hidima wanda sarakuna ka bukata duk ba sarakin duniya an ka ba kayan yana so Yadda ma a ce ɗanyen zinari dunkule wajen ɗari biyar kai ko guda an ka baka shi ta shi ka azzi wa hadha yadullu ala anna hadhihi malika ghaniyatun jiddan jiddan wannan ya gwada wannan sarauniya moda ce a cikin kwarai da da jama'a tubalin zinari fa wallahi dunkule guda ya an ka baka kai azzi ba ko mutum bai ba ya ko abin da ya girman qur'anin ga an ka baka na zinari wallahi malam kai kuɗi da yadda muka ganin masu gino ta can inda muka sai nan yadda wani direba da ya ɗauko mu daga can wani ƙauye da aka ce koma bango gari ya ji inda suka gina zinari malam ka ga mutum ya tura ya yi kutut wan gauri da gani akwai haɗari gare amma su saboda yadda suka yi wata suna samun ta ya ɗubo mana wata ya ƙarama ya ce ka gani ta kai miliyan talatin da wani abu ya kaɗanta malam ba ta da yawa da kuma gwada mana wallahi kaga ta kai miliyan talatin da wani abu tun wannan lokacin ya kaɗan to bale an baka to bale da yawa kudade masu yawa to shi ta shirya kyauta ta musamman ta aika ma annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam to shi yake cewa ma'a rasulin bi kitabin tare da wani dan sako da takarda ita wasiƙa to lokacin da waɗannan waya ta aika suka suka baro garinta fa asra al hudhud ila sulaiman yukhbiruhu al khabara sai shi hudhud dama ya ya tsaya ta yana ganin me zai faru dama an ce in ka ka takarda ka tsaya ka jira me zai faru kaka dawo sai ka kawo labarin me zai faru me ke faruwa shi na sai sai hudhud ya yi story ba annabi sulaiman labari annabi sulaiman ana kawo mai labarin to kyauta ta ciwo za ta kawo zinari da sauransu to shikenan فأمر أن تضرب لبنات الذهب والفضة وأن تبسط من موضعه إلى تسعة فراتخ ميدانا annabi Sulaiman yayi umarni maza maza jinnu su shiga cikin ƙasa su yi nuta su ɗebo ɗanyen zinari a tuwa aikwalta da ita yace wa amara an tudraba labnas za yace ya umarni a buga wato tubalai na zinari da azurfa sannan kuma bayan an bubbuga suna gehe gehen titi a a su sannan a kuma shi hida kwalta wa an da min mawdihi ila tis'ati farasikha tun daga kwara annabi Suleiman har zuwa farsakhi tara ku diba ga gani malaman fiqh da suka ce farsakhi 18 shi an mil farsaki goma sha takwas ko shi an mil arba'in da nawa arba'in da takwas kilomita saba'in da biyu ko to kilomita saba'in da biyu a raba biyu kilomita talatin da wani abu za a yi an shi ta kilomita talatin da wani abu duk zinari na an kashe shinhiɗa ka an kai kwalta ana takawa yace wa an wa an wa an yabnu hawlahu hayitan mushrifan sannan yace a gina mai wani kamar dan wani kali haka gefensa mushrifan min az-zahab wal fidda wanda yake an yi mai wato an daga mai ginin zinari da azurfa da sama an yi mai kaf wa an yi uta bi ahsani dawabil bahari barri wal bahar kuma yana son a kawo mafi kyawun dabbobin tudu da kuma kiyawu na ruwa don an ce ya sa an yi mai wani abu na gilas kowa da gilas an kai mai saman ruwa take da mutum ya taho in ya kalla in bai saba ganin gilas ba sai amma cikin ma zai fada ga Suleiman can zaune wato sannan yake ya burge ta ya gwada mata wallahi mulki ne ya ina ta ina ina fata mun gane magana to saboda haka shi yasa annabi sunan alaihi ya ce a kawo mafi kyawun dabbobin ruwa da kuma tudu ma al khadami an al maidan wa shimali sannan a kawo masu hidimomi daban-daban dama da hagu a to a dabar su eh, inda ma ya ga dama ya sa duk inu jinnu su hito ga hili a gamsu Ya kasa mutum bai suwa ko a to mutum ya don haro ya ga azini da kahon tsaka kai ne dala yana kawo wa kawowa ai kuma dai zai in ya ga dama sai ya sa a hidda aljani mai ido mai ido tsakiyar kai ko mai aljani mai ido talatin ko aljani mai ban tsoro sai ya sa a hidda sai ya sa duk waɗannan ba su hito ba amma dai an sa an yi aiki a hidda zinari an shi hidda. duk abin da aka an riga an yi na kawa an riga an gaba an yi mini mai dana shimali dama da ko ina an riga an daza shi na yanzu ga bakin nan shi ne su gano ala ce falamma ja a sulaimana ja a a Sulaimana فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني ma a ta kun بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون وشينا الله تعالى يتي فلما جاء سليمان فلما جاء الرسول بالهدية ومعه أتباعه ومعه, ومعه أتباعه سليمان lian Suleiman huna huwa maf'ul Allah ta'ala ya ce falamma ja'a rasulu Suleiman yayin da shi wannan dan sakon na Bilqis ya zo ma annabi Suleiman bil hadiyyati da kyautukan da aka bashi ya kawo wa ma'ahu atba'u tashi akwai magoya bayan ne waɗanda suka dawo mai baya shi wannan manzon qala Suleiman sai annabi Suleiman ya ce atmidnuni bi malin yanzu kuma sun fa karfe da dukiya kun kawo min kyautar dukiya na gani ga zai da azurfa nan kun ga kun kawo kuma zo ku karfafa ku kara min ƙarfi da dukiya kenan to ku bari in faɗa muku fa ata ni Allah abinda Allah ya bani minan nubuwati na daga annabci wal mulki da mulki khairu mimma ataku yahi alheri bisa ga abinda Allah ya baku mai duniya na duniya to ka duk abin da ku kawo da shi wallahi na hiku shi sa yan wa musulmi idan Allah ya baka ilimi komai ya riga ya baka shi yasa malamai wani bi suna walakanta kansu daina wallahi malam duk wanda an ka ba ilimi to komi an riga an bashi domin ilimi yana kawo mai kuɗi ilimi yana kawo mai mulki ilimi yana kawo kowa amma sai ga mutum na walakanta ilimi ne yana ganin ba bashi komai ba sai yana kallon wancan da an ka bashi kujera wanga an bashi menene wanga an bashi karfi wanga an bashi manene wallahi abinda Allah ya baka duk ya yi ya yi wa'annan shi yasa manzon Allah ya ce duk wanda aka ba ilimi wanda aka ba Qur'ani yana ganin ga wani ya yi shi manzon Allah ya ce ya walakanta abinda an mai girma ya girma abinda an walakanta shi Allah ya jama'a Allah ya ba mu ikon shi ne yake cewa fama atani Allah duk abinda Allah ya bani khairu mimma atakum ya ya ne bisa ga abinda Allah ya baku yace bal kai bari antum bi hadiyatikum tafrahun ku da kyautu kyautukan kuke alfahari kuke girman kai fakhrikum bi zakharifid dunya saboda kuna alfahari da kawar duniya kawai wannan kawar duniya ce kawai da ita kuke alfahari mu ba shi muke mu muna bugun gaba da ilimi ne kawai da ilimi da annabcin da Allah ya ba mu shi muka bugun gaba shi ba wannan duke duniya duniya duniya ba amma haka yanzu shi gobe sai sai ga sanan an riga an shi hada an daza kun cewa wannan abu ba shi ya kawo ba shi ba shi aka bukata ba to daga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai shi su ce yanzu abin da ka so irji ilai kai da aka aiko ma ka isko su bima ataita min alhadiyati duk abin da ka zo na kyautuka kuma da abunka ka koma ka faɗa ma ita da mutanenta fala na asiyan wallahi za mu zo musu bijnudin da wata runduna la lahum biha ba su iya gaba da gaba da ita za mu zo musu runduna ta yaƙi wadda ba su iya gaba da gaba da ita la'iman ai la daqata lahun biha ba su da ikon gaba da gaba su yake ita wani rundunar kuma wallahi ka gaya musu wala na janna kuma wallahi za mu fitar da su min ha daga cikin kasar su min biladihim saba'a daga yansu na saba'a summiyat bismi abi bismi abi qabilati an kira su da sunan baban kabilar su saba'a ibn yashjub ibn ya'rub ibn qahtan sunan kakansu ke saba'a sunan baban kabila ke yace zan zan fitar da su a zillatar suna kaskantattu wahum sagirun kuma suna walakantattu ka je ka kuma wata da ka gaya mata ba shi nikira ba shi nikira ta akai ba ba duniya ta nika so ba kawai ka kuma gaya mata cewa abin nan da na rubuta cikin wasiƙa shi ne ka bukata in ko ba su yi ba to wallahi za mu za mu tumo su runduna ta yaki Wanda ba su iya gaba da gaba da ita kuma za mu fitar da su suna cikin wannan gari suna kaskanta tuci wannan gari sai ya koma ya ce illam ya atuni musulmin falamma raja a rasulu bil hadiyyati yayin da shi wannan manzon ya koma da kyautukan da aka bashi wa akhbaraha bi qawli suleiman ya ba ta labarin abinda suleiman ya ce da ɗayan ga cewa lallai kamata yi mu kama jiki wala ya mutum mu isko musulunta ta lis-sayri ilai. sai sai shiri domin a yau ta a zo wajen annabi Sulaiman zura ma ya amuru habihi dan ta kalla ta gani abin da yake ba ta umarni na musulunci shin yana yiwa ko bai yiwa sa'an ta shirya ta kama hanya ga ta nan ta da jama'at ila an qarbat minhu sai ta yi kusa da gare shi ala farsakhin wanda bai wuce farsakhi guda ba sha'ura biha sai annabi sulaiman ya ji labari ya ji ta nan zuwa abinda da ta iso bai da yawa kilo bai wuce kilomita goma ko kilomita biyar ko kuma da haka ta yi kusan isowa don sai ga wuce hikima ya kamata shi sai kawai Allah ya tusa bai cikin ya kamata gadon nan da an ka faɗa mai nata ya sa a ɗauko shi ko sai hikimar da a ciki in ta isa garinta nan to ran zai gudanar mata cewa to yanzu kan zama ya tabbata nan can an baro yanzu na ake yanzu to kun gane magana ko ku gane don akwai wata magana sirri wanda malaman bani isra'ila suke faɗa na isra'iliyat cewa annabi suleiman yana son ya aure ta amma wasu yi kokarin fata manga sun ce wai ko hoto gaita? sun ce kuma kwabanta gashin dabbobi gare suka dai soke mai ita kayan ta iso to shi na ya mata wata hikima don ya gano basirar ta ya gano kai haka kuma abubuwan da aka faɗa mai samu tabbacin su shi na ƙala ƙala sai annabi sallallahu alaihi ya ayyuhal mala'u قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن tuni musulmi. قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تكون من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الملأ يا كو جماعة أيكم waye daga cikin ku ya tini bi arshi zai zo tsoko min gadon ta ya kawo mini ta yi kusan isuwa wazina zai na ya taya kinkin mun garin gaba ɗaya ya ɗauko shi ya kawo mini shi yasa jama'a aka ce in Allah ya baka mulki ya baka abinda mulkin nan ka bukata ka huta yanzu ka riba ka gani duk sarakin da Allah ya ba ko duk mai mulkin da Allah ya ba ya aika jirgi ya tada jirgi yanzu a ce kasar waje a ɗauko mai abu a kawo mai yanzu kaga an bashi abin da ka bukata annabi sulaiman so shi mulkin da Allah ya bashi na duniya duka dawa malamai sun ce su hudu na Allah ya ba mulkin duniya duka bi musulmi biyu arna musulmai biyun da aka ba mulkin duniya na farko akwai annabi suleiman mulkin duniya gabas da yamma kudu da arewa ko ina shi ka sarauta shi abba ke lokaci shi allah sai haɗa mai da jinnu aljannu da na ƙware da miyagu duka ƙarƙashin ne suke sannan allah ya haɗa mai da dabbobi allah ya haɗa mai da tsuntsaye allah ya haɗa mai hada ƙwari ma duka shi ne ba ke a wannan lokaci amma har da bukta nasar shi kafiri ne ya daga cikin suke mulkin duniya duka akwai namaru shi ma kafiri ne ya daga cikin suke mulkin duniya duka sannan akwai sarki zulkarnain amma in ka dibi da Suleiman da zulkarnain dukkan su Allah madaukakin sarki ya ba su waibuwa ya ga ce waibuwa abinda in suna son su samu abu nan kai tsaya suna samu shi yasa Allah ta'ala ce inna makanna lahu fil ardi inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa sarki zulkarni Allah ta'ala ya ce inna makannahu fil ardi lalle mun bashi mulki a cikin kasa mun tabbatar da shi a cikin kasa da mulkin da muka bashi wa atainahu kuma Allah ya ce mun bashi min kulli shay'in sababa ga kowane irin mun bashi hanyar da zai bi samu abun nan komi da na ta yana so Allah ya ba shi hanyar zai samu wannan abu saboda in ka bi kestad za ka ga tana ba da irin abubuwan da ya daban mamaki kudi ba ya buga ya ce sai da ya ce inda rana ka faduwa malamai suka ce sai da inda ya ce karshen duniya daga nan babu kowa sai ruwa ya sake buga inda rana ka huduwa shi ma ya ce sai da ya ce daga nan babu komi sai ruwa ya sake zuwa kuma bayyana saddai ne duk inda ya so zuwa ta yaɗe yake babu doki babu wani abu sai ta cinye kai musu ziyara ya ga su suke shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal mala'u ya ku jama'a ta. ayyukum waye daga cikin ku ya atini bi arshiha zai zo min gadonta gadon da aka ce wala ha arshun azim qabla an ya'tuni muslimin tun gabanin su zo min suna musulmi mina na ya kamata zai na hito ya kinkin wani garin na ya kawo mishi munqadi na tsari'in tun gaban su suna masu miƙa wuya suna masu da'a arada an yi uta bihi qabla zalika li yakuna sawban li islami annabi sulaiman yayi niyya a kawo mai garin ta gabanin ta iso da jama'ar ta dan yanzu shi ne dalilin musulunta su dan yanzu ta baro garin can lahiya lau da security da komi to yanzu kuma ta tura iso dan kuma nan kaga daga nan an daga hankalin irin yadda boka yake yi Sai ka ya rikita mutum kai tsaye kana zuwa sai kai sallama shi a ba a sallama nan malam Allah malam ka sani ba nan ba a yi sallama to kai da an ba a sallama an gama da kai kana son ka zama sai ce a nan haka zama dawo nan sai ya dan bala ka tafi sai daga sai ce eh, abin da ya ce a tsawara ba munan wurin mu baka magana za mu faɗa ma abin da ya kawo ka sunan kaza gari kaza kake sana'a kaza sun ga bukatar ta kawo ga abin da ya kawo ko ba haka na ba wallahi ko shi ya kawo ne kaga daga an kwashe maka wawo duk abin da an kace maka yi na zaka to ita yanzu sannan aka yanzu a ɗaukar gadonta da nauyi ne da yanzu kaga dabba dai ba ta ba ta yi maganar sannan ba mota a akwai bari a ce mota ta ɗauko a man ba jirgi sama akwai bari a ce jirgi ya ta ya ɗauko shi sai ta yi mamakin shi yau duniya wai na ce ɗauka ka don dai mutum dai bai imai ba mutum ɗaya ba mutum ko mutum ɗari ba su yi wannan gado sannan babu dabba guda wanda za a zama gadon ko rakumi wanda zai ɗauka ɗauka gadon amma ga shi yanzu an kawo shi shi ne ƙala ifiritu mil aljinni sai wani maji ƙarfi daga cikin aljanu sai ya ci dama in sun ka ce ifrit suna nihin aljani maji ƙaihi duk da yake wasu na ganin cewa ifriti shi ɗani na kwasi a zinu ifritu bai da kyau don kusan jinnu suna nau'i daban-daban shi na yake cewa ifritu mil jinni wani maji ɗaya daga cikin azanu ya ce ana atika bihi ya sarki suleiman zan zo maka da wannan gadon qabla an taqum min maqamik tun gabanin ka gama tashi ka shiga gida mana hitowa ka na sahi zuwa rana sha biyu na tsana kayan sha biyu na ɗauko masu na kama shi ai allai ta lisu fihi alqada inda kake zama domin hukunci wa huwa min min algadati ila nisfin nahar shine tun daga sahe karfe bakwai zuwa rabin yini zuwa sha biyu lokacin na kawo magal wa inni alaihi laqawi kuma lalle ni game da wannan gadon maji ƙarfi ne ina da ƙarfi sosai game da gadon na wallahi ai ala hamli akan ɗauka ta aminin kuma ni amintacce nake ya kai Suleiman ka ba ni dama ɗai alama fihi duk abin da a ciki ko ban taɓi ga ƙarhi ga aminci kamar irin yadda aka siffanta annabi Musa da shi inna khairan manista ajarta qawiyul amin qawiyul amin lalle baba wanda wanda zaka dauka jinga mafi alheri wanda zaka dauka jinga wato qawi mafi kagina sannan amin amin ta tana sai man ta ce ke ya kiki gane maji kagina ta ce wallahi baba marhin nan na rijiyar nan wadda mutum goma ka tsoka wala shi ya tsoke shi ya tallabe shi ya buɗe rijiya to ya ke sa amin ta ce wallahi na sa amin ta ce saboda da ka aike ni in kira shi ina gaba hina shina bi na baya sai ga iska na bugu zane na hina bugu hina bugun sai ya ce min tsaya sai na tsaya sai shiga gaba ya ce kawai ya kama hanya ko magana ko magana ta bai so sai dai ɗauki dutse in jefa mai ga inda hanya gidan mu yake in ya ga dutse ya yana ya san na hanya nan da gane amintacce cina ba ka san wani da ya samu sa'a tashi shiga gabanai to bai da amana wurin la ta'amanan na alal nisa'i akhun akhan ma fi rijali alal nisa'i aminu yace in dai game da mutuna wallahi haka amince mu kowa ce mai ga matata a jami ta da sahi zai la ilaha illallah yace ma fi rijali ala nisa'i aminu to bale yanzu matashi ya samu ta gaba tana ta tana ta ina bayanta saka yarda da wannan yanzu ina so ya dinga samu wasu wasu ne abubuwa daban-daban to kaga waɗanda sifofin ga ƙarhi ga aminci ifrit yace wallahi wa inni alaihi laqawiyun amin ni mai ƙarfi nake game da gadon nan zan ɗauko shi lahiya lau aminu kuma duk abin da na kayan ƙawana zina zinari wallahi ban taɗi ne lahiya lau zan kawo shi aji ma shi gaba gare ka suleiman uridu Afra Amin zalik ni dai ina son wanda yawan ga sauri Don kiyaye kawo lokaci ai ta iso ina son wanda yawan ga sauri ne kaso eh? Ina ganin lokaci ya fi ina ganin na ya kamata mu tsaya dan nan wurin tsayi na mai kyau illa iyaka kawai gobe sai eh ya ci gaba insha Allah sati mai zuwa ina muka fi so karatu mu Allah ka yahi mu ina muka daidai kuma Allah kuma da karanta ya samu yake da abin da muka ji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته